أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تخسر كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدير ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna jaddada godiyanmu ga ubangiji mu Allah wanda ya nuna muna wannan marici wato ranar atanin talatin ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da ishirin Allah mai girman ɗaukaka ya sake ba mu dama muka dawo a wannan masallaci na makarantar ba'ul qur'ani da ke wannan anguwa ta akalawa a wannan birni mai albarka birnin sokoto domin ci gaba da gudanar da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a dukkan sati tsakanin magariba zuwa isha na a daidai wannan lokaci idan ba manta ba muna cikin suratul araf wato sura ta eh, bakwai kenan satin da ya gabata mun tsaya daidai kan aya ta talatin da tara yau za mu tashi farkon aya ta arba'in daidai inda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa bismillahirrahmanirrahim إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله ما يجرمنا دوكا كاينا تشيوا ان الذين كذبوا باياتنا lalle wayanda ke karyatawa da ayoyinmu idan an ce masu karyatawa da ayoyinmu yana yiwa ayoyi ne na alkauniya kuma yana yiwa wato ayoyi ne na ashir'iyya wato ayoyi na kauniya ko kuma ayoyi wayanda Allah ya saukar na alkur'ani waanda su ne ke dauke da shari'a wato ayoyin dokoki kenan kamar wanda ke karyata wata ayar da ke ba da wani hukunci ce ba a yi wanda ke cewa ai aiki kaza ya karyata wannan ayar ko ayar da ke bayani game da kissar wani ya karyata wannan kissar ko kai ayar da ke tabbatarwa shi kuma ya kore ko ayar da ke korewa shi kuma ya tabbatar to kaga wannan ya zama wa'anda ke karyata ayoyin Allah ko kuma ayatul kauniyya Allah yayi sama Allah yayi ƙasa Allah yayi ruwa Allah ke kashewa Allah ke rayawa Allah ke azartawa Allah ke talautawa Allah ke bayar da mulki Allah ke kwace mulki ga wanda ya dama to idan ka kwace wa'annan abubuwan ga hannu Allah kake ga mai yi ko da abu ɗaya ne daga cikin su to ka karyata wa'annan ayoyin ka karyata na Allah shi ke wa'annan domin dukkanin su ayoyi ne ayyuka mai kuɗi aya ne ayyuka talaka aya ne ayyuka wato mai arziki ko ka malami ko ka mai ƙarfi ko mara ƙarfi ko ayi ruwa duk wa'annan ayoyi ne to innal ladina kazzabu bi ayatina Lalloyin da ke karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai game da wayannan ayoyin to la tufattahu lahum abwabus samai ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala da aljanna kuma ba sa shiga aljanna hatta yalija aljamalu fi sammil khiyar sai idara kuma yana iya shiga cikin kafa allura abu ne wanda baya wa mahalli abun nan rakumi ya shiga kafa allura ba rakumi ba ko bunsuru bai shiga kafa allura to kaga wannan abu shay'un mahalun ne abu ne wanda baya taba wa to haka ne baya taba yiwa mai karyata aya Allah ya shiga aljanna baya taba wa mai karyata aya Allah a daga aikinsa zuwa sama har ya samu shiga aljanna ba yadda za a yi a kai rayuwarsa sama ballante ya samu shiga aljanna sai Allah ce wa kazalika najizil mujrimin haka ne muke sa sakan kama masu laifi wannan aya kun ga malamai na maganganu game da ita magana ta farko dai ita ce wadda muka gabatar cewa masu karyata ayoyin wasu suka ambaci cewa ayoyi shine alqur'ani wasu ko suka ce a dukkan wasu ayoyi waɗanda Allah ke magana a kansu waɗanda suka shafi ayyukansa to su ake nuhi sai magana ta biyu wajen la tufattahu abuwa ba sama ba a buɗe musu ƙofofin sama magana ta farko suka ce ba a buɗe musu ƙofofin sama ana nufin ba a buɗe ayyukansu ƙofofin sama domin idan mutum yi aikin kware mala'iku za su ɗauki wannan aikin zuwa sama idan aka dauke shi zuwa sama aka kai ma Allah to Allah ya karba kenan ilayhi yasadul kalimut tayyib ilayhi yasadul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u ilayhi yasadul kalimut tayyib magana mai kyau zance mai kyau da aiki mai kyau to yana takawa ne zuwa waje Allah wal amalu salihu aiki na kwarai yarfa'uhu shi ke daga aikin zuwa sama aiki na kuri shine tauhidi aiki na kuri shine aikace aikacen da mutum ke yi to suke Allah ke daga su zuwa sama to sai suka ce to wannan shine fassara wannan la tufattahu lahum abwabu sama ba a bude musu kofofin sama ballinta ma ya je sama domin idan aikin kure ne ake zuwa da shi sama aikin da ba na kure ba baya zuwa sama magana ta farko magana ta biyu kuma suka ce a ana nufin rayukansu a lokacin da za a karɓi rayukan mutum kamar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yin nuna cewa mala'iku za su zo su karɓi rayuwar ɗan adam kowane ne idan mutumin kirki ne mala'ikun za su zagi rayuwar cikin farin ciki da nishaɗi da jin daɗi sai su taka da wannan rayuwar zuwa sama suna masa bushara afshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ana masa bushara cewa waton ku yi ka yi bushara cewa yau za ka shiga aljanna kaga zai ma matsu ba ma ɗebe rayuwar ba bai shiga aljanna to kaga za a ji ana masa bushara innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وكاقا الله كيشيوا إن الذين قالوا ربنا الله للي وإن كيشيوا أبنغي مسويشيني الله عن الدنيا سكي دا الله سكي إيماني دا الله ثم استقاموا سنة سكتيها أكا هكا cewa sun yi da Allah sun gamsu da Allah sun yi imani da Allah to idan za su mutu ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su sauko masu rakiyar mala'ika mai ɗebe rayuwa za su rako wannan mala'ika iya kallonka mala'iku ne iya inda idanunka ke kaiwa duk mala'iku ne ba abun da suka zo illa rakiyar mala'ikan da zai ɗebe rayuwarka ya rakiya ne duka sai su zo su ɗebe ta tanazalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu wala ta hazanu suna ce ma wannan bawan Allah kada ka ji tsoro mu ba abun tsoro ne ba sannan kuma karka yi bakin ciki ga abun da zaka bari irin matanka irin ƴaƴanka da kake bari da abokaninka da menene duk za mu kula da su ka damu Allah ta khafu wa la tazum wa abshiru ku yi bushara kai farin ciki da murna bil jannati allati kuntum tu'adun da irin wannan aljanna da ake muku alƙawalin cewa za ku shiga to lokacin shiga aljanna yayi domin zaka mutu kuma zaka je aljanna ne saboda ka kwantar da hankalinka babu ni tashi hankali biljannati lati kuntum aduna nanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ai da ma mu ne ke kulawa da kai a cara yoka duniya kaga lokacin da ka je wuri kaza ina tare da kai wuri kaza ma ka je wuri kaza ina tare da kai a rika ambata ma garuruwan da ka taba zuwa yace ma ai tare da muke ka sa akwai lokacin da wani hadari ya tashi samu ai ni ni kare ka Allah yake in hana ka hadarin ya same ka ai ni mu ne muna tare da nanu awliya'ukum fil hayati dunya a rayuwarku na duniya duk muna tare da kai wa fil akhirah lahira ma muna tare da kai ko yanzu za mu ci ci gabar zama tare da kai mu ne esco ɗinka ba irin na esco gwamna ba da ya samu ya faɗi su gudu su ba shi wuri to muna tare da kai a nan duniya lahira ma muna tare da kai ba esco gwamna ba ko na shugaban kasa da ya sauka shugaban kasa duk wakewa su kai sai yan kaɗan sayin da dole dole a ban masa an gani to mu muna tare da kai har ran tashin kiyama an tashin kiyama ma muna tare da kai nahnu awliya'ukum fil ayati dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abun da rayuwarku ke so akwai shi aljanna duk abun da kake so a rayuwarka zaka same shi aljanna walakum fiha ma tad'un duk abun da kuka kira kuka ci a kawo muku za a kawo ba bata lokaci sai kawai a kawo ma me kake bukata kawo gashi sai a kawo kaga yanzu babu mulkin da dan adam ke yi a duniya a ce duk abun da yake so to haka zai yiwa yana yiwa bai taba yiwa duk mulkinka wallahi baka isa ba ga turom can shi ai shugaban kasar na abun nan america ana ganin kamar ya kowa karhi ya so ya faɗi to amma gashi nan ya faɗi ya ta cewa bai yadda da ya faɗi ba bai yadda ba amma mutane sun mai sai mahaukaci ya gama faduwa kun gane ko to kaga ashe ba wai in kana da mulki abinda kake so shi zai faru ba a abinda Allah ke so shi zai faru yanzu ga Buhari shine shugaban Najeriya jiya ko shekaran jiya an je an yanke mutane su abinda gwamnatin Najeriya ta faɗa ta ce mutum 43 yan boko haramu suka wa yankan rago kamar yadda kasa ana jera raguna na liya haka suka yi musu suna yayyankewa don Allah Buhari ya so a yi wannan bai so ba sannan ababen da ke faruwa na kinnafi yana so bai so ababen da ke faruwa na ta'addanci na kashe-kashe yana so bai so to ashe in kana mulki ba abun da kake so ba to ina za ka samu mulkin da abun da kake so shi ke faruwa to shi ne ka je lahira ka shiga aljanna walakum fiha ma tad'un duk abun da kuke so kuka ce a kawo to shi ne za a kawo muku to kaga wannan lokaci mala'iku sun zo za su zage rayuwar sun zage rayuwar ko mala'iku su masa wannan bushara to daga nan za su taka da rayuwar zuwa sama kamar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yin nuna za a je wannan sama ta kusa kusa gari mu wadda muke gani sai mala'iku su tambaya su ce kai wannan rayuwar mai kanshi haka ba wace ce rayuwa ce ta ce ai rayuwar wani ne a ambace ka da sunan da ka fi so kamar ni yanzu ta ce ai abubakar usman riba ne irin sunan da kake so a kira ka da shi shi nan. sai ka ji farin ciki a ce to mu je Allah shi kai mu sai a buɗe kawai sai a wuce a je sama ta biyu sai a sake tambaya kuma wane ne kuma ka rayuwar na akwai kanshi wallahi muna jin kanshi na tashi in ji mala'iku wake faɗin wannan ka rayuwa kyakkyawar rayuwa ce wace ce a ce ka ai eh, wani nan ne ambace shi dai da sunan da ya fi so a kira shi da wannan sunan a tattafiya a tattafiya a tattafiya a tattafiya har saman bakwai to kaga wannan kaga shi an buɗe masa kofofi sama ko ba buɗe ba to an buɗe to amma shi mai ƙaryata ayoyin Allah shi ba a buɗe masa su ne Allah ce la tufattahu lahum abwabus sama'i ba a bude musu kofofin sama su ko da mala'ikun sun zo za su zo ne da kamar da bata da kyau bakaƙen fuskoki iya kallonsa mala'ikun ne mala'ika guda bai son sa to sai a yi masa iya kallonsa diba gabas da yamma iya kallonsa mala'ikun ne ba inda zai saka ido ne sai bisa mala'ikan da bai son gani mala'ikun sai su zo su tsaya su zauna gaba gare shi su ce ka hidda ranka da ranka akhrijo an fusa kuma alyauma alyauma tuji zauna a zaɓar wuni bi makon tunta kuluna alallahi gairar alhaƙo hmm. wa kuntu ma'ana ya ci yi ta tafirun allaci akhrijo an fusa kuma ku fito da kanunku ba moran naka da kanka hito da shi kaga mutum ya rikice hankali ya tashi ya rasa inda zai hito da shi muna jiranka al yau mata ki zauna azabal hun yau za a ɗanɗana ma azaba ta walakanci da kaskanci za a ɗanɗana ma wannan azaba fito da rayuwar da kanka bima ku al yau mata ki zauna azabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al haqqi saboda girman kai da kake a cikin nan duniya saboda kake Allah kake manzo Allah kai girman kai kamar da wannan aya mata ambata kinan ai ta ma haka take ko saboda su yi girman kai a nan wannan duniyar shi yasa Allah ce ba zai buɗe musu wa'annan kofofi aljanna ba bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum wa kuntum an ayatihi tastakbirun kun kasance kuna girma game da ayoyin Allah na'am to kaga yanzu nan sai mala'iku su yi masa wannan a ɗebe rayuwar cikin tashi hankali ba cikin jin daɗi ba a zare ta da ƙarfi da yaji sannan a je dama an zo da wasu kaya wato wasu eh, kaya masu kaya sai a saka rayuwar a ciki tana sukar rayuwar sai da ita sama ana ta sama wannan sama ta kusa da kusa sai ce wane ne wannan sai ambace shi da sunan da bai so ka san ko mugun mutum akwai sunan da bai so to sai a kira shi ka san akwai mugun mutum in ya zan mugu to an kai masa mummunan suna son sunan yake yi dan kogaro to son ya kai dan kogaron na saboda ni saboda na to a hakan kuma duk ya kai dan kogaron ga to zai kai ga inda akwai sunan da baya to sai a kira shi da wannan sunan da baya daga nan sai ce ai shine ah yanzu shine ke irin wannan wari sai Allah ce ayi da shi kasa a ruhe ba a bude daga can saman ba wai dawowa za a yi da shi ba sako shi za a yi maimako a ce to a dawo da shi sai a dawo da shi a ah, sai a sako shi daga can sama to daga nan kuma sai tsuntsaye sai su rinka wato ya so tsuntsa kamar yadda Allah ke cewa wa man yushrik billah wa man yushrik billah! fa ka annama harrama samai fa ta sayru aw tawi rihu fi makanin sahiq wa man yushrik billah wanda duk yayin shirka da Allah to faka anna ma kharra min as-sama'i kamar wanda aka sako ne daga sama fatakhdafuhu at-tayru tsuntsaye su yi asosun sa wannan fisga wannan fisga aw ta'wi bihi ar-rihu fi makanin sahiqin ko kuma iska ya kama buga shi yana sako shi daga wani wuri mai nisa to haka zai taho wa cikin kaskanci da walakanci yayo kasa yana zuwa kasa sai ya fada cikin kabari yana fada cikin kabari sai mala'iku masu tambaya sai su tayar da shi man rabbuka wane ne ubangijinka ma dinuka ma nabiyuka ma amaluka wayannan guda hudu sai a jera mai su lokaci guda sai ka sa amsa kama iya hankali ne tashi ya kama ha ha ha ha la'adari la'adari nan za a yi masa dukan da zai yi kukan da dukka wanda ke duniyan nan da zai ji kukan nan da ya faɗi ya mutu to daga nan za a yi masa wuyarin din wuta a ci gaba da yi masa wannan azaba kuma har ran tashin kiyama wannan shine azabar kabari ya Allah ka raba mu da wannan azaba ka raba mu da kafirci da kuma aikin kafirci to wannan shine Allah ke cewa wa'anda suka ƙaryata ayoyin Allah wastakbaru anha suka yi girman kai kaga akwai alamar girman kai kina to la tufattahu lahum abwabus sama ba a bude musu kofofin sama wala ya yadkhuluna aljannata tabbas ba yadda za a yi su shiga aljanna hatta yalijal jamal fi sammil milkiyar sai idan raƙumi na shiga cikin kafa allura wanda abu ne mahalu wanda bai taba yiwa wa kazalika najidil mujrimin haka muke sakan kama masu laifi sai na gaba waka Allah yake cewa hatta yalijal jamal fi sammil milkiyar ba sa shiga aljanna sai idan raƙumi na shiga cikin kafa allura wasu malamai sun fassara shi kamar ne fassara shi zahirinsa wa haka aya ta nuna a zahirinta kuma ita ce magana mafi yawan malamai cewa ba sa shiga sai idara ko na shiga kafa allura wasu ko suka ce abin da ake nufi ba sa shiga aljanna hatta ya lijal jamalu sai gindi ya shiga fi sammil khiyadi a cikin kafar allura me gindi bahaushen da ya sa abin da ake nufi da gindi yanzu yan birni ne ba su sa abin da ake nufi gindi ba wannan abun da ake ɗaure jaki da shi ya nan katanya da ake wa jaki da bebiya shi ake nufi da gindi to wannan suka ce to sai in yana shiga allura ka ko sa wannan ba ta shiga ko to amma dai zahiri ya nuna rakumi da ce gindi da ce rakumi wa fi zama muhal a ce rakumi ya fi zama muhal to tunda ya fi zama muhal to dama kuma ana so a nuna ma muhal to shikenan a dauke shi ya fi doshi shi ya kuma zahiri wallahu ta'ala alam wa kadhalika najzil mujrimin haka muke sakan kama dukkan masu laifi na'am lahum min jahannama hadu wa min fawqihim gawash وكذلك نجزي الظالمين لهم min jahannama mihad suna da shimfiɗa ta jahannama za a yi musu shimfiɗa sai su kwanta wa min fawqihim gawa sama kuma sai a ruhe su wato sama wuta ƙasa wuta kenan وَكَذَلِكَ kadhalika الظَّالِمِينَ zalimin hakan ساكا كَامَ sakan kama dukkan azzalumai ya نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وَعِنْدَ سكي إيمان wa amilu salihat suka yi ayyuka na ƙure muna fatar mu ne la nukallifu nafsan illa wusaha dama kuma aikin da aka ce su na ƙure dama aikin da suke iyawa ne shi muka kallafa musu domin mu ba ma kallafa ma aiki sai wanda kake iyawa kaga wannan jumla ce itirabiyya la nukallifu nafsan illa wusaha Allah ce wa'annan da suka yi imani suka yi aiki na ƙure ulaika ashabul janna wa'annan su ne aljanna hum fiha khalidun in sun shiga ba sa fita har abada Allah ka kai mu na'am ونزعنا ما في صدورهم من قل تجري من تحتهم الانهار وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاء جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Allah ce wannan za an nama fi ba mu riga mun tabbata muku cewa su ta aljanna ne saboda kyawawa su da suka yi to kafin su shiga aljanna wannan za an nama fi sudurihim za mu ɗebe dukkan abin da ke cikin kirazansu min gillin na damuwa wani kiyayya da ke tsakaninka da ɗan uwanka musulmi kila siyasa ta haɗa ka kila masaba ta haɗa ka kila ɗarika ta haɗa ku kila ƙungiya ta haɗa ku kila da wuri abu da ya haɗa ku to kuma yanzu daga nan kuma sai zama ku akwai kiyayya tsakaninka da shi akwai ta wata kiyayya da ta wannan abun to daga nan kuma sai Allah ce sai mu ɗebe wannan kiyayyar gaba ɗaya sannan ku shiga aljanna sai mu ɗebe wannan wannan kamar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya zo cikin sahih bukhari daga abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala an abu sa'id al-khudri yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa sallallahu alaihi wasallam idza khalasa al-mu'minuna minan nari idan mu'minai suka fito daga wuta za suka tsira daga wuta aka kubutar da su daga wuta za su shiga aljanna kaga kun sun hautu da mun tsira daga shiga wuta kenan to hobi su ala qantaratin bainal jannati wan nar sai a zo sai a tsayar da su tsakanin wata gada wannan gadar dama ita ce tsakanin wuta da aljanna siradi kenan sai ya zo a tsaye da su wannan gurin za su shiga aljanna sai ce ku tsaya kamin ku shiga akwai bayani sai su tsaya idan suka tsaya faktus lahum almazalim sai a biya zalunce zaluncin da suka yi yace kai wani can duniya ka taba ce amana wani ce gaskiya ne to ga wani nan je ya rama sai a je a rama wannan ya zo ya rama wannan kai ma wani ya taba ce amana kai eh, to je ya rama sai zo ya rama kama ruwan e eh, to zo ba da haɓa <laughs> sai a ba yake sasin ba kenan an gama ka taɓa cin dukiyar to a biya shi dukkan wani zaluncin da kai sai ka biya wanda aka yi maka sai a biya ka kanar bainahum fi duniya hatta idza huzibu wa nuqu sai an tsalkake su an take su yanzu ka zan ba mai biyar ka bashi ka biya kwata kwata komai ba a biyar ka ka zan fili to daga nan dara, sai ce to a shiga aljanna Udina lahum fi dukhulil janna musu izini su shiga aljanna fa wallazi nafsi bi yadi manzo Allah ce ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take a hannunsa inna ahadahum bi inna ahadahum lalle dayan su bi manzilihi fil janna adallu minhu bi maskanihi kana fi dunya yadda zai iya gane gidansa aljanna ya fi irin yadda yake iya gane gidansa a nan duniya kamar yanzu Allah ya tsare yankin nafa sun kama ka an je an fanso ka ba sake ka ko ina ba sai cikin minaratan nan aka ce je gidanka don Allah kana bacewa ka san hanyar gidanka to hiye da hakan ka san hanyar gidanka baka taba shiga aljannar ba fa baka taba ba da yana can cikin wuta ya sha kashi an babbaka an babbaka to yanzu an kai karshe an sako shi yanzu ta hursu nan wuta ne sai bayan an zo haka kuma ya biya dukkan bashin da ake biya ta yi wanda yake iya biya ya biya wanda bai iya biya to an an babbaka shi da wuta kaga yanzu ya zama mi ya zama firi yanzu ta ce to je shiga aljannaka yanzu da ya je a wajen shiga aljannan ba sai an ce masa ga gidanka ba ya san gidansa ya san gidan kuma sanin fiye da yadda ya san gidansa a nan duniya wa qala suddi fi qawlihi wa nadana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tatimul anhar al-aya yake inna al janna lalle ya aljanna in inji imamu suddi idza siqu ila aljanna idan ka gargado su za a kai su aljanna wajadu inda babiha shajaratan sai su samu wata itaciya a bakin kofar aljanna fi asli saqiha ainani akwai idanuwa guda biyu mari mari daga can asali inda itace take wajen sayunta fasharibu min ihdahuma su sha daga daya fayanza'u ma fi sudurihim daga nan da sun sha wannan ruwan da ke karkashi wannan itaciyar to dukkan wata damuwar da ke tsakanin su da dan uwansu sai ya fita kamar yadda dazu ma shine manufar tsaye da kudin don a in ka an bi an wanda ke kake biya bashi ya biya ka wanda kake amana ta yi ka biya shi to daga nan kuma za ku zama ƴan uwa za ka ji ba kana so ne shi ma ji yana son ka ya ji babu wata ƙiyayya dukkan wata ƙyan hasada hasada ta ƙiyayya ƙiyayya do an ɗebe fa huwa sharabu tahur sai su sha wagtasalu bayan sun sha sai su wanka min al-ukhra ɗayan ɗayan sun sha ɗayan kuma sai su wanka fajarat alaihim nabratun na'imi falam yash'asu wa lam yatasakhanu ba'daha abadan in suka sha ruwan marmaro ɗaya da ke gargashi wannan itaciyar suka yi wanka da ɗaya to daga nan kuma ba sa koma dauɗa har abada saboda wankan nan da suka yi daga nan kuma ba sa koma jin kishirwa har abada sai dai su sha don jin daɗi ba don kishirwa ba ya Allah ka kai mu aljanna Wani nadana ma fi sudurihim min qillin dukkan wani kiyayen da ke tsakanin su na zukatan su mun ɗebe Ta jire min tatihimul anhar sai ga muna gudana karkashin su wa za zaka ji suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha muna yabo da godiya ga Allah da ya shiryar da mu ga wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah lalle ba za mu taba samun shiriwa ba in ba da shiriyar Allah ba Allah shirye da mu ya gane ya gada da mu alqur'ani da hadisi muka bi addinin musulunci muka musulunta muka bi sunna muka rayu da a cikin addini Allah wallahi taimakon Allah ne in ba taimakon Allah ba ina ai ba mu samu wannan ba laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi tabbas manzanni su yi gaskiya ashe gaskiya abun nan da manzani suka faɗa mana gaskiya ne sun zo da gaskiya manzo Allah ya zo da gaskiya annabi Isa ya zo da gaskiya annabi Musa ya zo da gaskiya dukkan annabawa ma gaba ɗaya sun zo da gaskiya wa nudu suna faɗi wannan cikin murna da jin daɗi sai ka ji kawai ana kiransu sai ce musu an tilkumul janna ai wannan aljanna da kuke gani kun shiga to uristumuha an gadan muku da ita bima kuntum ta'maluna saboda aikin da kuke wannan magana ta yi musu duk wata magana ma daɗi domin gado ya yi komi waton zama hanyar mallakar abu to shi yasa aka yi amfani da kalimar aka ce aljannan ma gado ne yanzu wanda baba ne ya rasu ya bar duki aka zo aka raba aka bashi nashi wancan aka bashi yana tsammanin kuma wani abu ya taso yana tsammanin baba ne taso kai bani kayana baba na tasowa kaga ya san shi kenan ba mai dukiyar tariya ta zan tashi har abada ka gani to shine dalilin sai aka yi amfani da wannan kalimar aka ce to aljanna ma haka ne gare ka ba ka tsammani wani taso ya ce a wannan namu ne naka a shi yasa dan adam ya yi alfahari da abun da ya gada bisa ga abun da ya samu daga baya yace kai dukiyar nan gadon ta ni to kaga na alfahari da haka yace kai ilimin ma gadon sa ni ina alfahari da wannan kai wato mulkin ma gado ne shi yasa in ka je gidan sarauta da an ce ma baka ka gadi sarauta ba to an kashe ka su a wajen su to kenan dai gado wata hanya ce ta mallakar abu to shi yasa sai ka amfani da wani aka ce to aljannan ma gado ne ba wanda ya dawo daga baya kuma ya ce ba ta kace ba kuma me yasa aka ba ku gadon aljanna bima kuntum maluna saboda aikin ku da kun kai aikin yi kyau kun yi aiki alkhairi kun yi karatu alkur'ani kun yi zikiri kun yi salati kun yi sallah kun yi azumi kun yi dukkan ibadodi sannan kun nisanci sabon Allah kun nisanci shirka kun nisanci bid'a kun tsaya akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi yasa aka muku wannan na'am ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار no. an kari wajarina ma wa'adana rabbuna haƙa فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن Allah na Tullahi على الظالمين yanzu an riga an gama kowa ya shiga aljanna duk mai shiga aljanna an riga an shigo kai wanda an ka kai wanga matsayin bai shiga ba ya bu ni wallahi Allah ka kare mu an riga an kai duk mai shiga ya shiga wanda ma yayi hursuna alwutar an riga an gama yanzu duk haƙƙin da bisa kai ne an riga an biya an babbaka shi yanzu ya biya yanzu kawai ya zo ya shigo aljanna wanda ya shiga tun farko ya riga ya shiga shi ya gidan dance cikin aljanna wanda ya fito daga baya shi ko yanzu ya riga ya shigo kun gani to yanzu babu saura kowa to shi ne sai Allah ke cewa wa nada ashabul jannati ashaban nari to daga nan kan sai kyan aljanna yanzu kan sai su kira kyan wuta suke to yanzu kan alhamdulillah yanzu bari mu kira kyan wutan nan mu tattauna da su ba fa kama makotan ba makota ne ba domin hadisai suna tabbatar da aljanna na saman bakwai wuta na kasan bakwai wanda wannan hadisan malamai na ta maganganu a kansu amma dai mafi yawan malamai sun tafi da cewa haka take aljanna na saman bakwai wuta kuma tana kasan bakwai kaga akwai nisa ko ba nisa akwai nisa ko da ce ma an kai gidanka na karshen duniya yamma gidan wancan na karshen duniya gabas ka sa akwai nisa ko ba nisa to ballinta a ce ma kasan bakwai saman bakwai ko daga nan ma a ce ma ko sama ga takusawa kilomita nawa ne miliyoyi ne fa to ballinta mai bi masa mai bi masa yahi kusa ma nesa mai bi masa yahi mai bi masa yahi yadda muke tsakanin mu da wannan kasa ita a kusa kusa in ka je wannan saman ta kusan nan in ka ce ta biyu ce sai ka ninka ta yadda kai daga nan zuwa can sannan ka ce musamman ta biyu shekara ɗari biyar in ka ƙara sai ka ƙara sai ka ƙara ninninkawa da haka dai ne har zuwa saman bakwai kaga akwai nisa ko to amma haka yanzu za su kira mu yanzu da muka zo wannan zamani matsalar nan ba mai mushkila ce ba amma da can wa'anda ba su kai ga irin wannan technology ba to sai sun ta mamaki ya aka wanda ke ce ya kira wannan har ya leko ya gane shi kenan wuri guda ake to amma mu yanzu ba abun ban mamaki ne gare mu ba yanzu nan muna sallamewa tsohon AIG na yan sanda da ya ritaya yake kira na yanzu da video call kun gane ko wanda kana kiran mutum sai zan kana kallon sai yana kallon da kuka ji waya ta ta ringe yanzu shine ya kira ni gashi ina kallo nai shi bai ko san muna cikin masallaci ne ba sai gani cikin masallaci sai ni kashi yana gani na ina ganin sa yanzu yanzu nan kiran ne to wannan kiran <laughs> da an san da haka ba wai sautin ka ba ga ka ana kallon ka yanzu da ya kalle ni ya kalle ni sai da wannan rigar da wannan hular gani in na buɗe baki zai magana yana kallo in ya buɗa yayi magana ina kallo kamar ga ka gashi amma na san inda yake ban sani ba ba mamaki gidansa ne na Sokoto ba mamaki gidansa ne na Kaduna yake kun gani internet daban duk sashe internet ne ai shi internet abu ne mai fadi a internet za ka samu WhatsApp za ka samu Facebook za ka samu eh, Twitter ka samu wane ne eh, Instagram duka duk iya internet ne na duka ai to wannan wani wata manhaja ce wadda in ka kira da wayarka ana kallon ka sannan ku yi magana video call kenan kun gani mu yanzu kaga ba ban mamaki ne ba kenan idan ka ce ma kai magana da mutum gashi ka leka ka kalle shi ma ya leko ya gane ka amma da can kaga suna ban mamaki ko in aka wada mutum haka sai mamaki to yanzu za a baka eh, video call sai ka ce ka bari bari bari in kira shawara kin kyawa ne dan wutan nan wani sai ka sai ka sai ka kira sai ka gane shi dai yana cikin azaba kai lokacin da kake gani ana mai azaba dadi kake ji ka gani ba irin nan duniya ne ba idan ka ga wani ya shiga cikin wani hali Tausai ne zaka ji domin ko da yanzu kadara mutum ne wanda ya ta'addanci ya yi ta'addanci ya yi ta'addanci aka kamo shi kashe kashe shi za yi ba kowa ke iya tsayawa ya ga yadda ake kashe shi ba ba kowa ke iya tsayawa ba koko yanzu wa'in da aka ce shekaran ji ayayyanka don Allah ko da makiyinka na cikin su kana son gani iri yadda za a tsaya kwantar da su a yanka su ba za ka so hakan ba to amma a lahira in ko ni dan bidiya ko ni arne ko ni mushruki in ka san shi yana cikin wutan na ana babbaka ta yi jin daɗi za kai jin daɗin kana kamar yadda su mala'iku jin daɗin azaba suke ji kai ma za ka ji daɗin sa ana mai azaba to sai ɗauko ya kai sai kira shi bari ku ji abin da ɗan aljanna zai gaya ma ɗan wuta wa na da ashabul janna sai ƴan aljanna su kira ashaban nan za su kira ƴan wuta su ce an kad wajadna ma wa adana rabbuna haqqan muka abinda ubangijin mu yi mana alƙawali mun same shi tabbas gaskiya ne dama ya muna alƙawali mu tsare sallah mu tsare azumi mu tsare tauhidi mu tsare sunna za mu shiga aljanna mun tsare ga mu mun shiga to tambayar mu anan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ku ko kun samu abinda ubangijin ku yi muku alƙawali cewa in kun ka saba ma annabawan Allah za ku shiga wuta kun samu qalu na'am suke i sun samu ke sun samu eh mun samu <laughs> i sun samu ba dole ba ni ka Allah ya tsare ni da jin ga magana an gane ke sun samu eh mun samu sai fa zana mu'azzinun bainahum to daga nan sai a samu ni mai kira sai yi shela za a samu ni mai sauti yayi kira bainahum tsakanin su ah da ya shelan kowa na ji yanzu idan aka ce ga wani shugaban kasa zai jawabi a duniyan nan lokacin da yake jawabi in kana bukata addarid laye ka ji jawabinsa ko ba ka ji duk duniya sai kowa ya ji idan ana kwallo live ana yi sai a gudu duk duniya a taro ana kallo ga can kuna kallo abin da ke faruwa to kaga yanzu lokacin intanet to mu wa'ani abubuwan duk baban mamaki ne ba da can da kamin ya zo nan ne malamai ke ta muhawara anya sama wanda bai da imanin gaskiya ta muka alhamdulillah yanzu mu riga mu yi da lalle tabbas hakan na faruwa sai a ce musu fa'azana eh, mu'azzinun bainahum sai wani mai yekuwa sai ya yekuwa tsakanin su mi zai cewa Allah annatullahi ala zalimin lalle la'antar Allah azabar Allah ta tabbata ala zalimin akan azzalumai su ne mushrikai su ne masu zalumtan bayan Allah masu zalumtar wato kanun su ta yin shirka ya Allah ka kare mu na'am Allahanatullahi alazalimin. Allazina ya suduna an sabi lillahi wa abubuwa waje. Wahun bila akhirati kafirun. Allah ka karin. Wannan magana da ɗa aljanna suke wa ɗan wuta, duniya ma manzo Allah ya wa arna iri wannan maganar. lokacin da aka zo aka yakin badar aka kashe arna aka je aka ja su rigigi kamar yadda ake jan mushe aka je aka kada cikin wannan rigiyar nan ta badar to anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai kuwa sai cewa ya aba jahal ibn hisham sai da kira sunansa yake ya abu jahal dan hishamu wa ya utuba ibn rabi'a wa ya shaiba ibn rabi'a wa samaru usam bi ambaci duk manyan manyan ya su guda guda a sai da kira sunansa yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu alkawalin da Allah ya muku gaskiya ne ga su tu cikin rigiya ba yace kun samu alkawalin ubangijin ku gaskiya ne fa inni wajadtu ma ni rabbi haqqan ni kan na samu alkawalin da ubangiji na yayi mini gaskiya ne yace mini in ni tsare gaskiya ne rike manzancin da Allah aiko man zai ban nasara akan ku inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhadu mu za mu taimaka ma manzannin mu naga Allah ya taimaka mini yace zai taimaka muna fil hayati dunya anan duniya wa yawma yaqumul hisab wa yawma yaqumul ashhad ran tashin kiyama ma Allah zai taimaka mini Allah ya yi wannan alƙawalin na fara ganin na duniya Allah ya taimaka mini gani dun na kashe ku ga ku aljanna tambaya ta anan ya eh, ga kuna a cikin wuta tambaya ta anan shin ku ko kun samu alƙawalin da Allah ya muku in kun ka saba man kuka saba ma Allah za ku shiga wuta za a kashe ku za a ci nazara akan ku kun samu wannan sai Umar ya zo ya ce manzo Allah ce ya manzo Allah yace kaifa tukallimu qauman qad jifu ya za ka yi magana da mutanen da su riga sun zama mushi masattu ne kana tsammanin za su ji fa innaka la tazmi'u summa ba ka ji yadda abin nan um, bebe wala amiya wala wa'ime eh, ba ka ji yadda wa'annan musamman gawaki sun mutu ba ka iya jiyar da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ke masa baya ce ya rasulullahi kaifa tuqalibu qauman qad jifu qala wallazi nafsi ina rantsewa da wanda rayuwata take a hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhu ba ku fi su ji abin da nake faɗa ba yadda kun ka ji abin da ni faɗa to ba ku yi su ji ba bisa kunnuwansu ni faɗa walakin la yastati'una an yujibu amma amsawa ne ba za su iya ba a nan duniya sai an je lahira za su ansa amma nan ba sa iyawa ya Allah ka kare mu to shine Allah ke cewa alladhina yasudduna an sabilillah sune fa wayannan dake kange mutane daga hanyar Allah wa yabgunaha iwaja suna neman hanya Allah ta zama karkatatta su kullum ba sa bukatar gani musulunci ya ci gaba ba sa bukatar ganin cewa sunnan manzo Allah ta ci gaba wannan su ba babban farin cikin su ne ba cin gaban musulunci abin farin cikin su musulunci ya samu tawaya wa hum bil akhirati kafirun kuma su arna ne game da lahira ba su yi da lahira ba na'am wa bainahuma hijab na'am وعلى الأعراف رجال يحرفون كلا بسيمهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يدمعون Allah ce wa bainahuma hijab tsakanin kuma akwai shamaki har yanzu ba wai ga suka a akwai shamaki kamar da ka san kana mana da mutumin tsakanin ka da na America akwai shamaki don baka iya ganin sa ko eh akwai shamaki amma yanzu mi mi zai saka gane shi sune wannan technology ne yanzu eh wa bainahuma hijab wal arabi rijalun yarifuna kullam bisimahum sannan tsakanin araf din nan wannan tozon araf din nan akwai mutane su ba su shiga aljanna ba yanzu sannan kuma ba su shiga wuta ba na kullum bisimahum suna gane kowa wato suna ganin kowa da alamunsa nan fa bayan wa'ancan sun kare wancan kamin wa'ancan su kare wancan magana ne domin in kare a zo an riga an ce muku kowa ya shiga kenan ko to yanzu wagga sabuwar magana ce nan kamin kowa ya shiga aljannan to akwai wasu wa'anda su kuma suna Tozon araf haka wasu malamai suka ambata wasu kuma suka ce a'a bayan kowa ya hito wuta ne su ma wa'yan yan tozon araf dinga wasu daga cikin su sun shigo hito wuta wasu ma ba su taba shiga wuta ba suna nan dai wannan wurin tukun amma dai wanda duk ke cikin wuta ya riga ya hito yanzu an gani wanda duk adda rabon hito wato ya riga ya hito to shikenan sai ga wa'yan su ko su ba su shiga ba tukuna amma dai ga sunan tsakiya ba aljanna ba wuta to sai su suna iya gane ƴan aljanna da alamunsu saboda da sun kalli wajen ƴan aljanna sai su ga wani irin haske da wani kanshi na bugowa da sun kalli bangaren da ƴan wuta suke za su ga wani irin duhu da bala'i da zafi na fitowa wannan gefen to daga nan zaka ji suna cewa wa nada ashabul jannati an salamun alaikum sai kaji suna kiran ƴan aljanna suke assalamu alaikum ku kan kun ji dadin ku aminci Allah tabbata gare ku Kaji ana kiran ƴan aljanna kai kun ka kun ji dadi har kun riga kun shiga kuna mu kan ga munan ba mu san ba mu san halin da zamu kasancewa ga munan dai ba mu shiga ba kuma ba mu je wuta ba ha lam yadkhulu wa shine Allah ke kaga ba su shiga ba wa hum yadma'una amman fa suna dammanin su shiga saboda sun sa Allah mai rahama ne Allah bai dauka su kuma mai shi su saboda wannan dammanin kikkiawan zaton da suke wa Allah to shi yasa suke dammanin za su shiga aljanna malamai suka ce wannan kikkiawan zaton da sun kawa Allah shi yasa Allah ya sa su aljanna to shine karshe sai Allah ce to kuma ku tashi ku je ku shiga na'am wa idza surifata absaruhum tilqa sahabil jannati qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin to dama za a tilasa musu sai kundi kaga dai inda dibara kansu ne kaga ba za su dibi ta inda ke da baki ba inda ke da azaba inda ke da musiba ai ba su dibawa nan da inda aljanna suke dibawa ko to sai Allah ce can ma inda bai da kyau sai an ce su diba dole shine wa idza surifat absaruhum idan aka juye zukata uh, ganin su tilqa ashabi nar wajen yan wuta qalu zaka ji suran cewa rabbana ya mu la taj'alna ma alqawmi zalimina kada ka sanya mu cikin mutane azalumai su ne can wuta Allah kaka kai mu can ba su bukata amma nawa suna bukatar akai su can ya Allah ka kai mu aljanna mu ba ma son zama cikin tozon arab bukatar mu da zuwa ma la yasma'una hasisa muke son mu shiga cikin su eh, daga farko farko mu fara shiga ko da ake babbakan wasu su shawuta ko da suke zuwa mu kan mun gidan dance cikin aljanna wasu biyanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk